Bonne journée à l'écoute de VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Salfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 19 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jihar Neja ta arewacin Najeriya na tunkarar wasu kalubalolin tsaro masu nasaba da hare-haren ta'addanci da rikicin kabilanci. kamar da shi mai girma gwamna ya bada directive a yanzu haka da muke magana ma security da din sun fara aiki already za kuma a ji cewa jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya wadda 'yan ta'adda suka yi illa ga tsarin iliminta na bukatar agazama wato wa'innan tsangayoyin gwamnati ba gwamnati kawai ba har da mutane masu iko ngo uh, philanthropy su shigo mafi yawa in kaje za ka ga suna ba haya a lambatu suna ba haya a inda suke kwanciya suke fitsari da sauransu kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya dakarun rasha sun kaddamar da har ta sama jiya talata kan garuruwan ukraine da dama inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta ukraine shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana harin da rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa hare-haren ta'addanci wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawar samar da zaman lafiyar shugaban rasha vladimir putin zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa kasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa tun daga ranar goma ga watan oktoba kashi talatin cikin ɗari na tashoshin wutar lantarki a ukraine an lalata su wanda ya haifar da fadawa cikin duhu a duk faɗin ƙasar in ji shi a jiya talata ya ƙara da cewa babu wani sarari da ya rage don tattaunawa da gwamnatin putin rasha da ukraine sun yi tattaunawa da dama a cikin watan farko bayan mamayar moscow a ranar 24 ga watan fabrairu amma ba su yi tasiri ba fadar kremlin ta ce tattaunawar za ta yi ne kawai idan ukraine ta cika bukatar rasha ta kuma amince da karbe yankin ukraine amma kif ta ki amincewa da tattaunawar kan irin waɗannan sharuɗa a ɗaya ɓangaren kuma ukraine ta gayyaci ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce iran ta sayarwa rasha wanda ya saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da murya Amurka ta gani, jakadan na Ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar, Rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga Iran tun watan Janairun shekarar 2016. A cikin 'yan makon da suka gabata Ukraine ta sha bayar da rahoton hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa na Iran Shred 136. Iran ta musanta bawa rasha makamai da jiragen ta marasa matuki. Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan goma sha biyar daga man da aka adana don ɓacin rana Amurka a matsayin martani ga rage yawan haƙo man da ƙasashen OPEC suka sanar. Hakan ya zo ne a cewar manyan jami'an gwamnatin da suka yi magana a jiya talata kan yanayin sake sunansu bayan yiwa shirye-shiryen Biden riga malam masallaci. Har ila yau Biden zai ce akwai yiwuwar a ƙara samun yawan amfani da mai a wannan lokaci na sanyi, yayin da gwamnatinsa ta yi gaggawar ganin ta janye duk wata tangarɗa gabanin zaben tsakiyar wa'adi na wata mai zuwa. manda Amurka ta tanada don ɓacin rana ya kai kusan ganga miliyan ɗari hudu na mai, mataki mafi ƙanƙanta tun daga shekarar hudu gaida sarfilu kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Nijar Najeriya inda hukumomi ke kokarin tunkarar hare-haren 'yan bindiga sai suka kuma fuskanci wani rikicin kabilanci. Nasir Mustapha tsari gare ka. A yanzu haka dai hukumomi a jihar Niger Najeriya na can na ƙoƙarin shawo kan wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a garin Salka ta yankin ƙaramar hukumar Magama da ke cikin jihar Niger. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya ɓarke ne a tsakanin matasan ƙabilar Kambari da kuma wasu al'ummar Fulani, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu tare da kona ofishin 'yan sanda na garin da ma fadar basarakin garin ta sha wuta sannan da kona wasu gidaje da dama. Alhaji Abubakar Suleiman Abara shine dagacin garin na Salka da aka kona fadarsa ya ce har ya zuwa yammacin ranar talatan nan da muke magana da shi suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Fada na tun ji aka kone shi. Yanzu a ina kake? Yanzu ina cikin gida ne. amma ba gidana ba ko gidan na wani amma sun ce za ka kone shi. Bala Tajir Salka shine dan Galadiman Salkan ya ce rashin fahimta ne aka samu a tsakanin matasan bangarorin guda biyu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Matasan nan sun taso a kaɗanin wasu kone-kone yana ne a kone musu na farar ƙasa da kuma nan hanyar busura. To ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Fulanin Malam Muhammadu Shehu ya ce suna ƙoƙarin kwantar da hankalin matasan matasan filanin. Muna ga musu kwantar da hankalin su kasu mai da ramuwar gayya. Yanzu kamar gidajen fulani nawa aka kone. gaskiya tsada za su kai guda takwas. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su gama tantance barnar da aka yi ba a sakamakon wannan tashin hankali na salkan. To amma an ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin. Muna ganin idan suka dawo duka za mu samu cikakken bayani game da abin da ya faru me ya haddasa wannan sannan kuma da matakan matakan da ya kamata a ɗauka. A ɗaya gefen kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kai hari a wani asibitin gwamnati da ke garin Gulu a yankin ƙaramar hukumar Lafai duk a jihar Niger. A wata sanarwa da kakakin 'yan sanda na jihar Niger Wasiu Abiodun ya fitar ta ce maharan sun kashe mutane biyu tare da yin awon gaba da wasu mutane takwas a ciki har da wani likita guda. Mr. Emmanuel Omar shine kwamishinan harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger ya ce an kara tsaurara matakan tsaro a yankin. Kamar da shi mai girma gwamna ya bada directive a yanzu haka da muke magana ma security agencies din sun fara aiki already. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Amurka ta bayyana shirin samar da dala biliyan 1.3 na yafe basussuka ga manoma kusan dubu da suka kasa biyan basussuka ko kuma a kwace musu gonaki. Ma'aikatar aikin gona ta Amurka ta sanar da shirin ba da lamunin ga manoma da aka ware daga dala biliyan 3.1 da ke ƙarƙashin dokar rage hahawar farashin kayayyaki da aka ware don taimakawa manoman da ake bi bashi kai tsaye ƙarƙashin shirin ma'aikatar. Majalisa ce ta zartar da dokar kuma Biden ya sanya wa hannu a watan Agusta. kuɗaɗen da aka sanar a ranar Talata shine zagayen farko na biyan kuɗaɗen da aka tsara don taimakawa manoman da ke cikin mawuyacin hali sakamakon rugujewar kasuwanni ko kuma bala'o'in yanayi da suka haɗa da fari. ma'aikatar ta ce ƙarin shirye-shirye suna nan zuwa nan gaba shugaba joe biden ya alkawarin cewa ƙudurin doka na farko da zai aika zuwa majalisar dokoki a shekara mai zuwa za ta kasance dokar da za ta juya hukuncin shari'ar roe vs wade ta 'yancin zubar da ciki idan 'yan demokrat suka mallaki isasshen kujeru a majalisa biden zai sanya hannu kan kariyar zubar da ciki ta zama doka. a cikin jawabin da aka tsara don karfafa masu jefa ƙuri'a na jam'iyyar sa gwiwa. Makonni uku kafin zaben tsakiyar wa'adi na watan gobe, Biden ya ce idan kun damu da 'yancin yin zaɓi, to ku yi zaɓe. 'Yan jam'iyyar Democrat sun yi ta ƙoƙari a wannan majalisa don samar da dokar 'yancin zubar da ciki. Sai dai hawa kujerar naƙi da 'yan Republican suka yi ya hana su. daga ƙarshe koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makaman atilare da suka fada kusa da kan iyakar tekun da ke tsakanin ƙasashen biyu da yammacin jiya talata kwana guda bayan da sol ta fara atisayen soja na shekara-shekara a yankin sanarwar da rundunar sojin koriya ta kudu ta fitar ta ce koriya ta arewa ta harba hasasai kusan 100 a gabar tekun yammacinta da kuma zagaye 150 a gabar tekun gabashinta. Seoul ta ce sojojinta sun rika watsa sakonni sau da dama suna neman koriya ta arewa da dakatar da harbe-harben. Amma babu rahoton tashin hankali tsakanin abokan hamayyar. Sai dai a yankunan da ke kan tekun da aka tsara wata yarjejeniya tsakanin koriyoyin a shekarar 2018 da nufin rage rikici kai tsaye. To da Safilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya inda aka karbi rahoton wani kwamiti da gwamnatin jihar ta kafa. don duba yadda za a farfado da tsarin ilimin jihar wanda 'yan bindiga suka yi wa illa tare kuma da karfafa tsarin tsangaya daga birnin maiduguri ga haruna dauda da rahoton. gwamnatin jihar borno ta dai kafa wannan hukuma ne a watan maris ɗin wannan shekara na 2022 karkashin shugaban sheikh khalifa ali abdulfatai wanda ya jagoranci wannan hukuma don gano irin matsaloli da kuma yawan ɗalibai da ake da shi a jihar borno wannan hukuma da ita ta gano ɗalibai ashirin da suke karatun je ka dawo sannan kuma ta gano ɗalibai da suka tasan ma fiye da 128 da suke kwana a makarantunsu shugaban wannan hukuma sheikh ali abdulfatai ya ce wannan hukuma dai ta zaga dukkanin kananan hukumomin guda 27 da ke jihar Bondo banda kananan hukumomi uku kacal wanda suka hada da Abadam da Kalbarge da kuma Guzamala dan saboda matsalolin tsaro da ake fuskanta da daidai a wancan wuri bayan dai ya mika rahoton sa ga gwamnan jihar Bondo Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatai ya mun karin haske game da abin da rahoton nasu ya kunsa kamar haka a cikin fom din akwai tambayoyi kala-kala sunan mai tsangayan gurin da yake lamban waya yawan ɗalibai ban yawan malaman mata maza masu kwana masu de da kuma fasilitin da suke da shi a gurin duk mun tattambaya a fom ɗin. kuma mun tattambaya a fom din ah, suna son a karantar musu da wayansu subject da kur'anin suna son a koya musu sana'a na da tsangaya biyar. wanda muka yi rijista yanzu wannan ba zai zama shine tsangayoyin da suke barno ba saboda na farko ba mu je kala balge ba ba mu je abadan ba ba mu je guzamala ba mu je ba muna son gwamnati shigo ta taimaka musu wajen ah, gina ajujuwa gina wajen kwana gina toilet samar da da wuta samar da ruwan sha kuma muna neman gwamnati ba gwamnati kawai ba har da mutane masu iko ngo philanthropy su shigo mafi yawa in kaje za ka ga almajirai suna ba haya a lambatu suna ba haya a inda suke kwanciya suke fitsari da sauransu in ana son lafiya wayannan 'ya'yan mutane ne sun zaɓi su yi karatunsu ta wannan hanya saboda haka muna kira ga jama'a su zo a gina musu ba haya shi ma gwamnan jihar borno professor babagana umara zulum cewa ya yi we must do everything possible to see how we can transform our sangaya system dole mu yi abin da ya dace mu ga yadda za mu yi mu mai da makarantun na sangaya a wannan jihar tamkar na zamani idan kuma ba haka ba za mu shiga cikin wani damuwa the huge number of out of school children that we have. Ya ce yawan yaran da muke da shi da ba sa zuwa makarantu a jihar Borno ba za a iya horar da su ta hanyar karatun boko ba kawai a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Harun Rauta biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin makonni biyu da suka gabata, maudu'inmu ya karkata kan yadda al'adar bahaushe yake mai da hankali kan kulawa da rayuwar mace. Domin ci gaba da wannan tattaunawar a yau za mu tattauna da Hajiya Hassana Abubakar mawallafiyar wani littafi cikin harshen Turanci Teardrops of a Widow wanda mijinta ya rasu da kuma Malam Aliruru daga jihar Kano kuma za mu mai da hankali ne a kan rayuwar matan da suka rasa mazansu ta hanyar rasuwa kuma irin rikon sakainar kashi da al'umma suke yi wa 'ya'yansu. Ai sauraro lafiya. ta bari mu fara da ke hajjiya Hassana kin wallafa wani littafi ni wannan littafi ya kunsa. Alhamdulillah Allah da ikonsa na rubuta littafin da na yi wa suna a turance teardrops of a widow kuma a usance za a iya kiran shi da gaggiyar awayen matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa allah da ikonsa ni ma din da allah ya sa mai gidana ya rasu sama da shekara takwas kenan yanzu kuma ya bar ni da yara tara tara alhamdulillah kyauta ce ta ubangiji amma mafiya yawa hausawa sukan ce mazajenmu ne a don gida so sabili da aka nan rasa sun da muke ta hanyar rasuwa yakan girgiza mu kwarai da gaske kuma wannan shi ya ingiza ni ya sa ni na kai ga rubutun littafin nan drops of a widow ana nan na kuma zo Allah da ikonsa na samu gidauniya wanda aka yi wa suna Asanas Home of Widows Foundation. Gidauniya ce ta matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa kuma mukan kirga matan da suka rasa mazajensu ta hanyar rasuwa mun kasa su gida hudu so a koyan da mazajen suka yi aiki suka kai kololo sun kai wani matsayi sosai sun girma a mulki a komai allah ya ɗau rayuwarsu to zan dan dakatar da ke a nan amma za mu dawo kan wannan bayanin naki na dawo gare ka malam ali rayuwar ya mace wacce ta rasa mahaifinta yana da sarƙaƙƙiya duba ga yanayin rayuwa a yau da kuma yadda al'ummar mu take halin ko kula ga wannan rukuni na al'umma da farko dai mace a inda Allah ya halicce ta ya kamata a ce gaba ɗaya rayuwarta tun daga lokacin da Allah ya sa aka haife ta har zuwa lokacin da za ta koma ga mahaliccinta to ya kamata a ce tana ƙarƙashin kulawar namiji ne za ta iya kasancewa ta mahaifinta ko na ɗan uwan mahaifinta ko na yayyinta ko na ƙannanta ko na 'ya'yanta ko kuma al'umma ma dai in ba ta da duk waɗannan ya kasance akwai wani namiji da suke kula da rayuwarta ba don kuma saboda rayuwar ya mace gaba ɗaya rayuwa ce ta ɗawainiya ta hidima duba da irin yadda Allah ya halicce ta idan ya kasance mace ba ta da wanda yake kula da ita ko kuma babu wanda yake sa ido a kanta to magana ta gaskiya akwai gagarumin matsala wanda kuma shine abin da ya kawo halin da al'ummar mu take ciki a wannan zamani da muke ciki musamman mu a nan arewacin Najeriya wato ina magana kamar al'umma a kenan To Haji Hassana na dawo gare ki ɗazu kina bayani a game da rukunin matan da suka rasa mazansu ta hanyar rasuwa. Akwai wayanda suna nan da mazajensu mazajensu na aiki amma ba su da karfi a inda suke aiki Allah ya ɗauran su kelan ma mace ma ita ma ba ta aiki amma tana da ilimin addini ko ta zamani dan ilimin addini ko ta zamani tana iya aifan mu mutum anyan abinci su ne na yi wa suna middle class widows na farkon nan kuma da na ce kololo vip widows sannan na ukunsa. sa hmm. su ne mace da namiji da suke raye suna fada tashi su nema abinci abincin yau na gobe na yau su nemi su ci na gobe ma su nemi su ci babu karfi ba su ajiye ba ba su ba wani ajiya ba su ne na yi wa life widows dan su ma suna cikin wani yanayi a rayuwa daga ga macen life widow nan ba ya hankali ba wani lokaci ta kan fi girgiza fiye da mace da mijinta ya rasu za mu kai ga dalilin da yasa kace ce haka amma da farko bari mu danyi baya kaɗan wato na ga duk abubuwan da kika yi da farko littafin da kika rubuta da kuma gidauniyar da kika kafa duk sun karkata ne kan matan da suka rasa mazajensu zan so ki dan mana tsokaci ba domin mu daga hankali ba irin hali wani tararradi mata suke shiga shiga ciki a yayin da aka ce miji ya rasu mun san cewa eh yau kana ganin mutum ya kawo ya kula da ya'ya ya kula da kai kuma an waye gari babu wanda mu muke gani kenan wa'ansu irin abubuwa ne kuma suke kasancewa da mata idan aka ce yau babu miji ya rasu to da zarar mace mijin aurenta ya fadi ya rasu to rayuwanta yana kirga mata abubuwa da dama mm. na farko mace a take ta kan haɗu da ciwon firgici mace takan haɗu da ciwon razana mace takan haɗu da ciwon gaggawa mace takan haɗu da ciwon ƙiyayya mace takan haɗu da ciwon awan jini ƙiyayya in kika ce ƙiyayya bari bar ki karasa sai mu dawo akan ƙiyayya so abubuwan da na kirga mukan haɗu da abubuwa da dama wanda yakan yakan kai mu ƙasa da zarar mun ji mazajen mu sun rasu takan haɗu da tunani kala-kala ya za ta kula da kanta ya za ta kula da iyalanta ya yanta na cikinta mm-hmm. ya makarantansu zai zama mm-hmm. da kuma inda rayuwa ma baki ɗaya zai gudana mm-hmm. so wannan yakan sa mace takan razana sosai yakan girgiza mu ba kaɗan ba wanda kuma za ki gan abin da ke kawo kiyayyen mijinka ya rasu an zo an ce maka kamar wani bannin mu a namu kasan mhm. a za a ja su gefe a ce a yi masu aski mhm. wani bannin kuma a cikin namu kasan yan uwansa za su ce san ba mutuwa ba ne me kika yi masa ya mutu mhm. malar rashin lafiya ya kila ke kike kina asibiti kina bauta da shi kina wa Allah ba su zo ba yana mutuwa za su kunno kai su ce a yi bincike da abin da baki aikata ba kwarai da gaske ba a yi la'akari da halin da ke kike ciki ba ko ta mai skalar zairaci sannan kuma an akan kyamace mu mana ali a hangen ka. ta yaya muka tsinci kanmu a cikin wannan hali yau so ni a hangena shine cewa al'ummar hausawa sun samu matsala ne ta wajen tarbiyyar da yayan su mata da yadda ake mu'amala a da sakamakon wannan haduwa da muka yi da al'adu na turawa sai ga yanzu misali mahaifin yarinya ya rasu amma sai ga yan uwan babanta ko al'ummar da suke cikin makwabta da sauransu babu ruwansu da ita abu na biyu da nake tunanin ya jawo mana wannan matsala shine yanayin kare tattalin arziki wato talauci na zuciya da kuma talauci na aljihu misali idan nace talauci na zuciya ina nufin cewa sakamakon dai wancan ɗabi'un namu da muka bari suka ce zuciyar bahaushe yanzu ta yi rauni ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar da ya kamata ta ɗauka da a bahaushe da an gina zuciyar bahaushe mutum akan cewa ya ɗauki duk wata ɗawainiya ba wai ta iya tasa da 'ya'yansa ba ko kuma ta wani nasa ba a har ɗauniya ta waɗansu mutane wanda ba ma shi da alaƙa da ita wannan in aka duba tarihin hausawa za a samu wannan a cikin yadda rayuwarsa ta kasance a baya saboda yanayin na rayuwa sai kiga cewa yanzu irin talaucin zuci da ba shi ya gamu da shi to sai ya kasance gaba daya mun tari cewa yanzu hidima in ba ta gidanka ba ce to ba za ka yi ba sai abu na uku yanayin yadda muke nuna cewa muna son ƴaƴanmu wannan ke nufi shine son ƴaƴan cewa shine iya ƴaƴanmu kawai wato irin wanda shi yake cewa idan jifa ya tsallake kan ka, to ya faɗa kan uban kowa shi ma wannan yana da nasaba ko yana da alaka da irin yadda muka bar ainihin al'adunmu a baya. su waɗannan abubuwan guda uku ina tunanin su ne suka jawo dalili da ya sa har muka tsinci kanmu a wannan halin da muke ciki musamman wajen tarbiyyar 'ya'yanmu mata sai ta yarinya mahaifinta ya rasu amma a cikin 'yan uwansa an rasa wanda zai ɗauki ɗawainiyarta haka zalika al'umma al'umma da suke cikin ta ko makwabta ko waɗansu dai wa rasa wanda zai rika kula da su wannan sai ke janyewa sai su je su nemi wani abu ko kuma tunda dole sai sun rayu sai su je su nemi wata hanya ta inda za su je su gina alaƙa da waɗansu ko kuma da wani wanda kwata-kwata ma a hankalce ko a ɗabi'ance ko a addinance kamar yadda muka ba da misali mai suna ta a jihar kano wadda ta je ta haɗa alaƙa da mutumin ƙasar sin wato china har wannan abu ya zo ya sanadiyar shi ne mutum ya sanadiyar kashe ta kamar yadda ake zargi. Aji Hassan har yanzu gare ki me kike nufi da kyamatar? Kyamatar mu an yoyi da dama don da zarar kan ya faɗi ya rasu da 'yan uwanka ma na kanka da 'yan uwan miji da abokanan arziki da ƙawaye da makota wanda in ba ya hankali ba ana yi maki kallon ka zama lalura in kika yi waya ma kika ce zaki je gidan wata daga ciki kawaye ma gani fa suke yin kin je zaki kwace musu miji gudun ki suke yi ana kyamatan ki dan fa kai za ta zo in ma kun saba da da ke da ita da mijinta ku zama ku zauna ku yi hira ne mm. mijinki ya tafi ana tsoron fa a zauna yi hiran nan sukan ɗauki shi haɗari ne ke yayya kenan. Sani Suraro, ya shiga koro gangara amma kuma lokaci ya yi hadinsa amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah ne kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya hassana abubakar da malam aliru sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wuni lafiya To a gaida Aisha yanzu kuma ga garba awwal da shiri na gaba. fara shan yayin na na wannan makon ne da jaridar remitation ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma tsokoki ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwauron zabi a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru tana rashin ko kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da misali ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwa kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganuka da suke sayarwa al'umma shine jaridar ta ji hankalin gwamnati musamman mata bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar chadi suka aiko mazo na musamman domin domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin wunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rigon kwarai shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban rigon kwarya janar muhammad idris david itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar kamo za su fadawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a kasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin kasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da rasa ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma jaridar ecohosan ta kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambali ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan lalla zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar the guardian post ta ƙasar kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na cdc da ke bangaren yan aware sama da guda dubu ne dai yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatun su ba na wannan shekarar mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta ɗaice dakarun rasha sun kaddamar da hare ta sama jiya talata kan garuruwan ukraine da dama inda sa kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta ukraine shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana harin da rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa hare-haren ta'addanci wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawar samar da zaman lafiyar shugaban rasha vladimir putin Zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa ƙasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa. A ɗaya ɓangaren kuma, Ukraine ta gayyaci ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce, Iran ta sayarwa Rasha wanda ya saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, da murya amurka ta gani jakadan na ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga iran tun watan janairun shekarar 2016 To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai salaman abu wanda ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu